Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci dai duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin wasanni da aka fafata a ranar Laraban nan duba da cewa akwai wasanni da suka gudana daga sassa daban-daban mun ga wasanni a gasar cin kofin Carabao ta kasar Ingila mun ga wasanni a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya yayin da muka ga tashin tashina da ke faruwa tsakanin Napoli da dan wasa Victor Osimhen a daidai wannan lokaci za mu duba na tsanaki dangane da jerin waɗannan bayanai da ma bayanai da suke fitowa daga kungiyar kwallon gaba ta Manchester United. Amma kafin mu fantama cikin tattauna ga dangadar dole ne in mika godiya na ta musamman ga Junaid Muhammad mutanen ƙungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid wanda ya lalibe ni ya tura min sako ina godiya ɗari bisa ɗari. Ku yanzu kusan abin ya zama kamar ko da yaushe ne ne ma kusan kullum ne sai na yi godiya saboda wani ya lalibe ni ya tura min sako kuma akwai babban godiya ma da zan yi magoya bayan ƙungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea wanda sun riga ni ma sun sake cefanu da shi yasa suka yi nasara yau ai. sun siye ne ga riga nan da suka danka min ita su ma magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea kun ga riga da suka kawo su ma rigan su na wannan kakar Abubakar Umar shine ya miko wannan riga ce to shi ma ga tasa bayan da za a yi magoya bayan Manchester United su ba da riga shi ma bai bayar ba ga dai riga kamar da ka gani na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wanda aka danka min Chelsea suka ɗauke ni na zama mallakin su ma a daidai wannan lokaci to ni dai babu abin da zan ce sai dai in yi godiya a kodayaushe kamar yadda na saba kuma kamar da nake yi saboda me a kullum ma yanzu kusan abin ya zama kamar haka yake kowa sai ya dan turo wani dan abu dan sako da dai sauransu daga bayanai daga sassa daban-daban ina godiya ɗari bisa ɗari na gode na gode na gode Allah ya saka da alheri Allah kuma ya bar zumunci masu neman wannan manhaja na kallon kwallon suna nan suna lalubata ina tura musu iya kokari na ina yi dan ganin cewa an samu kowa ya samu abin da yake so a daidai wannan lokaci kuma tuni aka fara tafka muhawara fa a shafin WhatsApp na Kurra TV ina ga maka ana nan ana bukata <laughs> ana nan ana kan yin ta in ga maka masu kawo bayanai suna kawowa masu tsokaci suna kawowa abubakar umar mutanen chelsea ina ga maka ana kai ruwa rana da shi shi damuwansa kawai a kori pochettino shine kawai damuwansa shi kawai a kori Pochettino mun zauna da yau mun danne shi mun kare Pochettino mun ba shi hakuri mun ba shi dalilan da zai sa a kyale Pochettino samu karin lokaci a Chelsea amma dai kamar dai dan saduda amma na san na dan lokaci ne duk da yau Chelsea sun yi nasara ka jira ka gani ana sake samun wani matsala suna sake wani tuntube zai dawo ci a kore shi shi babu ruwan sa ka san Abubakar Umar babu abin da ya kai shi kawai damuwansa Pochettino ya tattara kansa tafi ya sallami manyan 'yan wasansu wanda suke da shi ya mai gurbin su da waɗanda ba su kai su nagarta ba kullum haka zai ga maka shi kullum maganar sa kenan to mu faro daga kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea mana tun da yanzu su ma sun riga sun kawo riga a daidai wannan lokaci na bi sahun Manchester United na bi sahun Chelsea wani ya ce min wai da Chelsea da Manchester United din duk abu ɗaya ne wai duk an musu asiri addu'a suke bukata sai an musu saukan alkur'ani za mu ga yadda abin zai kasance mu za mu ba da shawarwari za ka ga abubuwa sun inganta dama tun kafin wannan wasa mun ga bayanan da suka nuna cewar mai horis da 'yan wasan chelsea mauricio pochettino ya duba na tsanaki dangane da kungiyar ta chelsea ya duba alkalmar ƙididdigan kungiyar ya ga kuma an samu sauye-sauye da ci gaba ta hanyoyi da ke bukata daga sassa daban-daban a cikin togar kungiyar ta Chelsea. Matsalan su guda ɗaya shine kawai al'amarin zira kwallo a kungiyar ta Chelsea shine babban damuwar sa wanda mun ga dan wasan gaba na Chelsea Nicholas Jackson wanda ya taba zare a kara wanda Chelsea ta da kungiyar kwallon kafa ta Brighton wanda hakan ya tabbatar da cewa Chelsea ta doke Brighton da ci ɗaya tak mai ban haushi. Kafin wannan wasa a tattauna da muka a wannan shafi na kura na WhatsApp a daidai wannan lokaci mun riga mun fito da bayani na cewar shi ma Nicholas Jackson yana ɗaya daga cikin matsalolin kungiyar ta Chelsea saboda ɗan wasan gaba ne wanda baya zira kwallaye amma sai gashi a wannan wasa dan wasan ya nuna cewa rufa akwai sauransa ba wai ta kare ba ne. kawai dai kwallayen ne ba su fara zuwa ba kuma da alama bisa nan ga wani dan lokaci dan wasan zai fara samun zira kwallaye a ragawa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a daidai wannan lokaci amma akwai bayanin da naji sai da na kama kaina wai kwallon da Jackson ne zira shine kwallon na farko da Chelsea ta zira a wannan kakar a duka wasan da ta fafata Ai dole in kama kaina argigiza kaina nayi a ce wata guda kwana 25 kungiya bata zira kwallo ba sai a ranar ashirin da biyar ga wata shine kwallo na farko da suka zira kai kai kai abin da ba daɗin cewa ba a magana kawai kamar al'amarin kungiyar kwallon ta Chelsea amma dai wannan nasara ya tabbatar da cewa Chelsea ta shiga zagaye na hudu a gasar ta cin kofin Carabao a daidai wannan lokaci kuma Pochettino bisa ga dukkan alamu wannan lissafin da ya kafin tunkarin wannan wasa ta yi aiki tun da gashi dama ya gano cewa matsalar Chelsea zira kwallo ne kuma gashi dan wasan ta na gaba Nicholas Jackson ya zira kwallo dama Chelsea ta kasance a mataki mai kyau saboda ba ta da wasannin tsakiyar mako a mako mai zuwa a ƙarshen mako kacal za ta fafata wasa kuma kafin ma ta fafata wannan wasa sai a ranar litinin to dama ne ka ga Pochettino dama ya fito da manyan yan wasansa irin su Moses Caicedo wanda suka ga murzale sun murzale da a wannan karawa ga kuma Cole Palmer shi ma wanda ya samu dama a cikin wannan toga na Chelsea ya nuna iyakar iyawansa a wannan karawa da Chelsea dai da kungiyar ta wato Brighton a daidai wannan lokaci dan dan wasan idan ka dubi lambobinsa zaka gane cewar ya taka rawar gani a wannan kara ko shakka babu da kungiyar kwallon fata wato Brighton din saboda daman da ya samu ya aiki da ita tun da dama abin da yake jira kenan tun zuwan sa kungiyar yana zaman benci a daidai wannan lokaci za mu jira mu ga al'amarin Chelsea yadda zai kasance. Kazalika bangare guda ita ma Arsenal ba a barta a baya ba inda ta samu nasarar doke kungiyar kwallon fata wato Brentford ita ma da ci ɗaya tak mai ban haushi na ga kusan ƙungiyar ma kowa da ci ɗaya da mai ban haushi yake doki abokin karansa. amma ka san me a cikin group na WhatsApp ba babu yan Arsenal magoya bayan Arsenal kun shiru sai in ba magana magana kanku ba za ku zo ku ce ba ai magana kanku ba amma yanzu da ake so ku fito ku shigo kuma a buga ta da ba wanda ya ce komai na ga mutum ɗaya ne ya shigo ya magana da cewar shi magoya bayan Arsenal ne da Real Madrid na ga bayan shi babu kowa ba mu da yan Barcelona ina litan tankara mai shago muna neman ka kai ma ka fito ka kawo kanka yau ba ka fito ka kakanka dan yan Madrid suna nan da yawa a wannan gurbi kusan ma sun mamaye ko ina da ko ina ne yanzu babu wani kalubale ma da suke fuskanta kawai in suka tasa abu a gaba suka taru maka babu yadda ka iya da su sai dai ka haƙuri to babu yan Arsenal babu magoya bayan Barcelona muna da 'yan Manchester United muna da Real Madrid kan bila adadin ga Abubakar Umar ya tare kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ba amma dai muna buƙatan ƙarin magoya baya gaskiya dan ganin cewar an samu kowane sassa an tare shi kuma ya zama da cewar an tankaɗi a rere wani bangare ba su wani bangare ba duk da na ga 'yan Madrid din nan ba su zo da wasa ba suna da mugun yawa in ga maka wallahi ba su zo da wasa ba duk inda ka gifta su ne ba duk inda ka gifta zaka ga suna nan ba sa wani sauran ɗan kafa kuma ga maka a dai mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance a daidai wannan gabar yayin da kungiyar ta Arsenal kamar da nake faɗa mai horas da ita ya yi sauye-sauye a cikin togar kungiyar a wannan kara da suka yi da kungiyar ƙwallon kafa ta Brentford inda Arsenal ta samu nasara da ci ta mai ban haushi kamar da na faɗa dama za mu mayar da hankali dangane da irin sauye-sauye da Ateta zai a cikin wannan toga shin wa da waye zai hutar shin kuma suwa zai ba dama mun ga yadda ya ba da dama wa jerin yan wasa irin su Reece Nelson wanda suka kwana biyu ba su taka lida ba har ma da Eddie Nketiah ga tsakiyar fili Emil Smith Rowe ya shigo cikin tawagar tare da Jorginho da Kai Havertz ga kuma bangaren baya Kai Havertz dan wasa Benjamin White ne kawai dan wasan da yake cikin tawagar farko ta Arsenal kuma Aaron Ramsdale shi ma ya samu damar murza leader a tawagar kungiyar ta Arsenal a daidai wannan lokaci. Ya zama na cewar a ƙarshen mako 'yan wasan Arsenal za su kasance a matakin da ya dace kuma cikin kwanciyar hankali tare da sanin cewa ba su fafatawa za a tsakiyar mako ba wanda hakan na iya ba su dama ya ganin sun fito akan matakin da ya dace don su doke abokan karawansu a ƙarshen mako idan ka dubi bayanin yadda yake ƙungiyar dai ta Arsenal a daidai wannan lokaci hankalin ta yana nan akan gasar ajin Premier da kuma gasar cin kofin zakaru shi yasa a Ateta wannan sauye-sauye kuma ya bayyana cewa ya koyi hankali da kakar ta gabata kuma bisa ga dukkan alamun fara ganin hakan a daidai wannan lokaci a wannan gasa na cin kofin karabawu. a bangare guda Liverpool ita ma ta casa abokiyar karawanta ta Leicester City har da ci uku da ɗaya dan wasa Dominic Szoboszlai dama mun yi magana jirin yan wasan tsakiya na kungiyar ta Liverpool wanda suke tallafa yan wasan gaba su ba bada makin zira kullo kuma su ma su zira kwallon da kansu Dominic Szoboszlai kawai ya ƙara tabbatar da haka ne a wannan kara da Leicester City an kaga kwallon da zira a ragar kungiyar ta Leicester City a daidai wannan lokaci Cody Gakpo ya fara warware kwallon da Leicester ta zira kafin shi ma Dominic Szoboszlai ya ƙara ta bi sai kuma Diego Jota wanda ya zira wata kwallo mai kyau da bayan kabasa yayin da kungiyar ta Liverpool ta tabbatar da cewa ita ma ta shiga zagaye na gaba a gasar ta cin kofin Carabao a daidai wannan lokaci liverpool dama game da na faɗa mu tsammanin wani abu ba face ta doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta wato leicester city ta kuma shiga zagaye na gaba duk da na ga akwai wanda ya magana cewa Liverpool ta karo Leicester City ta karo lakanci za ta bada matsala Liverpool to ba bata bada matsala na tsawon lokaci ba amma dai gashi Liverpool ta shiga zagaye na gaba a halin yanzu tuni aka fidda jadawalin wasanni da za a fafata na wato zagaye na gaba a gasar ta cin kofin Carabao inda aka bayyana jadawalin tare da tabbatar da cewar kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United wanda ta doke Manchester City da ci ɗaya tak mai ban haushi ta ma ta kwallo da dan wasa Alexander Isak Ezra a ragar kungiyar ta Manchester City ya tabbata cewar za ta kara da Manchester United kazalika a bangare guda ita ma D Arsenal za ta barje gumi ne da West Ham United yayin da Liverpool kamar yadda kaji wanda ta doke Leicester City za ta fafata da AFC Bournemouth chelsea ma dai da samu nasara za ta barje gumi da blackburn yayin da everton za ta fafata da kungiyar ga fata Burnley sai fulham da kungiyar ga fata ipswich town su ne jerin wasanni da za a fafata a gasar ta cin kofin carabao a zagaye na gaba a daidai wannan lokaci dangane da chelsea tuni ne suka tabbatar da cewa shi ma dan wasa ben chilwell ya bi sahun jerin yan wasan chelsea da suke jinya inda ya tabbata cewa chilwell dai dan wasa ne wanda zai rasa wasu 'yan wasanni masu basu zuwa kungiyar ta Chelsea inda aka bayyana cewa ya samu rauni a cinyarsa a daidai wannan lokaci zamu jira mu ga bayanan da za su fito dangane da kungiyar Blackburn ta Chelsea da ɗan wasa Ben Chilwell a daidai wannan lokaci to mu dangana gasar cin kofin La Liga mana inda ake yin ta a gasar ta cin kofin La Liga Real Madrid fa a wannan karan ta dawo kan ganiyanta dan ta samu nasarar doke kungiyar Blackburn ta Las Palmas da Chibi da nema dan wasa Ibrahim Diaz shine ya fito da iyakar iyawansa ya kuma nuna muga bari mu didin dalilin da yasa kungiyar ta dawo da shi ya zura kullo ya kuma taka rawar gani tare da tallafawa mu didin da samu nasarar doke kungiyar ta Las Palmas da Chibi da Nima akwai bayanin da ɗaya daga cikin mutane a group ɗinmu na WhatsApp suka yi sunansa wai DCP dan bai ga min asalin sunansa ba ina ga ya ga min Madina dan manta ni gaskiya kuma ban ban ban tuno da bincika sunan nasa ba sai da na fara magana a nan wajen ya bayyana cewa Real Madrid harin da ta kai na zira kwallo ya kai 4,800 tsabar yawan su kenan kuma Madrid ta mamaye rike kwallo kashi 870 wai ke da shi ni ban san aina ga wannan bayanin nasu ya kawo shi ba duka abin da ya faɗa na yi na kusa minti uku na dariya ka ji ba wai sun wai sun kai harin zira kwallo dubu hudu bisa bisa billahi dubu hudu ta ina za a iya kan harin zira kwallo dubu hudu saboda Allah wai amma mai kwallo kashi 870 to ina za ku yi kwallon gida kowa zai tafi da kwallon ne aji? to shi ne ne amma madrid ko shakka babu ta kai har har zai kwallo kuma ta mamaye wannan kwallo shi yasa ariye wannan furci bayani na gaskiya kenan dan magana ta gaskiya shine kungiyar ta Real Madrid kamar yadda na faɗa a tattauna da muka yi na ƙarshe kafin karawar Real Madrid da Las Palmas ya tabbata cewar kamar yadda alƙalmar ƙididdika suka bayyana Madrid sai ta kai harin zira ƙwallo sau goma sha ɗaya kafin take zira ƙwallo ɗaya idan ka dubi lissafin yadda yake to kusan abin da ya faru kenan a halin yanzu a wannan karawa da Madrid din ta duke Las Palmas da cibi da nema ƙwallon ma da baka yi tsammanin Jose Luis zai zira ba shine zira wannan ƙwallon da ya dasa da wanda ba ma kai tsammani ba amma ka ƙwallon da ba kai tsammani da kake tsammanin zai zira shi ba shi ke zira ba dan ya samu maki wasu guda biyu masu kyau a jere a jere duk ya asarar su wa kungiyar ta Real Madrid amma dai gashi daga karshe an sha da kyar Real Madrid din ta samu ta doke abokiyar karawanta kuma ta amfani da maki da ta samu a karshe kuma idan ka lura da wani abu batun bayan batun Ibrahim Diaz maganar gaskiya Madrid ba ta sake taɓuka wani abin girki na maganar zira kwalla ba kawai dai an ci gaba da gara wasan ne an karisa shi amma fa Vinicius Junior ya dawo Vinicius ya shigo cikin togar ya dan murzali da nan dan lokaci wanda ya tabbatar maka da cewa a wasa na gaba kenan zai fara wannan wasa tunda daga ya dawo da wato karfinsa da kuma kwarinsa a daidai wannan gabar bisa ga dukkan alamu a daidai wannan lokaci za mu jira mu ga tawagar Vinicius Junior da Rodrigo da kuma dan wasa Jude Bellingham a waje guda mu ga abin da za su aikata a kungiyar ta Real Madrid a daidai wannan lokaci wanda duk da kullar da Jose ya zira idan dai har Vinicius ya warke a wasan gaba dole ne ya zauna a benci kawai ya kallo bayani na gaskiya kenan duk dama mun san ci Ancelotti ba wani yadda da shi ba kawai dai na ba shi dama ya taka wasa ne musamman idan an zo ga matakin ƙananan wasanni za mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance kazalika a riyo Madrid din har yanzu an tabbatar da cewar dan wasa shi ma David Alaba ya samu rauni ya fi sauran jerin yan wasan riyo da ke jinya kama daga Eda Militao, Thiba kotuwa da ma Dani Carvajal baki ɗaya da dan wasa da Gula duka inda dan wasan kamar da ka sani tun kafin wutar rabin lokaci ya fita daga wannan karawa tare da wato likitoci waɗanda suka bincika lafiyarsa suka gani shi yasa ya tabbatar cewa dan wasan ya fice daga cikin wannan tawaga na Real Madrid a daidai wannan akwai matsala fa a Real Madrid maganin gaskiya raunin ya fara yawa ƴan wasan da suke jinya sun yi yawa a daidai wannan gabar amma za mu jira mu ga yadda al'amarin zai kasance a 'yan kwanaki masu zuwa tun da gashi Real Madrid din za ta fafata ne da Girona a wasan ta na gaba a gasar cin kofin La Liga wanda Girona ita ne za a saman teburi abin ya bani mamaki ta bada tazarar maki dawar Real Madrid to kaga dama ci ga Real Madrid watakila ta kwashi maki ta koma saman teburi watakila kuma idan sun yi barin maki tsakanin su sun yi asara duka Barcelona ta yi amfani da wannan dama duka ta haura saman su da kuma makale a saman teburin gasar ta cin kofin La Liga daɗi na da wannan gasa ne ciko tun kafin ma a je ko ina har an fara fafutukan saman teburi a kasar Ingila kuma City kawai ta makale abin har yanzu an rasa ma da za su doke ta Newcastle ne kawai ta samu nasarar doke ta a gasar cin kofin Carabao za mu jira mu ga gasar La Liga ta kasar Spain tare da Real Madrid da sauran jerin kungiyoyi da ma Barcelona duka da suke fafutukar neman lashe wannan kofi a wannan kakar. A sauran bayanai da muke dauke da su a daidai wannan lokaci musamman a filin wasa na Old Trafford Manchester United Eric Ten Hag mai horoswa ne wanda bayanai suka tabbatar da cewa Manchester United ta fara duba yiwuwar yin sabon contract wa mai horaswa Eric Tanag kamar da ka sani contractin Tanag duk shekaru uku ne a Manchester United kuma yanzu yana shekara na biyu shi yasa Richard Arnold da John Murdoch suka zauna suka tattauna don ganin cewa sun ba da tayin sabon contractin ko shi mai horaswa Eric Tanag wanda bayanan suka tabbatar da cewar waɗannan mahukunta sun gamsu da abin da Tanag yake a Manchester United shi yasa za a ba shi wannan contracti a daidai wannan lokaci za mu jira mu gani amma bayani na gaskiya shine idan har iyalin Griezmann suna son cifanar da United me sa za su ba da sabon contract mai horus wanda sun san in har sun cifanar da kungiyar babu ruwansu da shi To, amma dai muga bayan United din daga sassa daban-daban suna bayyana cewa tabbas suna goyon bayan sabon kontragi wa Eric Ten Hag saboda kungiyar tana tafiya akan matakin da suke so da kuma kan matakin da ya dace a daidai wannan gabar. Yayin da shi ma Hannibal Majbri bayanai sun tabbatar da cewa dan wasan a daidai wannan lokaci shi ma ta yin nan ba da jima ba zai shiga hannunsa duk da cewar dan wasan bayanai sun tabbatar da cewar hankalinsa ya karkata ne ga baki daya na ganin yadda zai ci gaba da taka wasanni wa Manchester United da kuma ba da gudumawa. Manchester United dai tana da ɗan wasa Hannibal Majbury aljihunta har zuwa shekara ta 2024 inda Binance ka tabbatar da cewa tana ma da damar ƙara shekara guda a cikin wannan kontragi wanda zai kaji jadawalin lokaci da ɗan wasa Hannibal Mage breaki da shi a Manchester United zuwa shekara ta 2025. A United ɗin har yanzu ya tabbata cewar dan wasa Anthony dan asalin ƙasar Brazil ya dawo Manchester United yayin da ya dawo kasar Ingila a daidai wannan lokaci inda zai gana da 'yan sanda kafin kuma a san mataki na gaba da za a je dangane da bincike da ake kan wannan ɗan wasa. dan wasa Anthony kamar da ka sani har yanzu akwai zargi a kansa na cin zarafin tsofar budurwansa a daidai wannan gabar shi har yanzu dan wasan bai dawo fagen daga ba kungiyar ta Manchester United da ta bayyana cewa dan wasan a daidai wannan gabar yana bangare guda ne yana hutu wanda kungiyar ta bashi a daidai wannan gabar idan muka tsallake Manchester United ko murka dangana Barcelona banin da suke fitowa sun tabbatar da cewa kungiyar a daidai wannan lokaci dai tuni ta kulle yarjejeniyar baki tare da Manchester City don daukar dan wasa jao Cancelo akan kuɗi euro miliyan 35 bayanan da sun tabbatar da cewar kansilo zai dangana barcelona a matsayin kontragi na dindindin da kuma yarjejeniyar cefanar da shi na dindindin a ƙarshen kakan wasa ta bana duba da cewar dan wasan yana murza lida a barcelona a halin yanzu a matsayin aro ne shi yasa kungiyar ta hanzarta don ganin ta kulle wannan yarjejeniya ta kuma samu mallakan wannan dan wasa akan kontragi na dindindin ya zama mallakinta sai abin da ta ce a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ko a daidai wannan lokaci bayanan da suke fitowa sun tabbatar da cewar Ƙungiyar dai duk da cewar tana da damar yanke hukuncin ɗaukar a Alonso a matsayin mai horas da ita. Bayanan su nuna cewar ƙungiyar ma duk da haka tana kallon mai horas da Brighton wato Roberto da zabi don ganin cewar ya kasance mai horaswa wanda zai mai gurbin Carlo Ancelotti a Real Madrid idan ya adabu da ƙungiyar. Da Xavi dai kamar da ka sani ya taka muhimmiyar rawa a Brighton shi yasa ƙungiyar ta wato Real Madrid take kallon sa halin yanzu kuma take tunanin mai gurbinsa da Carlo Ancelotti a daidai wannan lokaci za da yi mu jira mu ga al'amarin Madrid da Roberto De Zerbi da kuma Javi Alonso inda zai kasance. A kungiyar ƙwallon kafa ta Napoli a ƙarshe kafin mu ban kwana a daidai wannan lokaci dai bayanan da suka fito duk da dan wasa Victor Osimhen ya zura ƙwallo a ragar kungiyar ta Napoli amma hakan bai samu manta da abin da yake faruwa a cikin kungiyar ba. Osimhen kafin wannan wasa ya dangana hotel da kungiyar ta wato eh, Napoli ta zanna ko gaisa bai da abokan wasansa bai tafi ɗakin sa yi kwanta inda ya gaisa tare da ɗaya daga cikin mahukunta a ƙungiyar ta Napoli a daidai wannan lokaci. Ƙungiyar ta Napoli ita karan kanta ta je shafin TikTok ta ci zarafin dan wasan ta Victor Osimhen tare da nuna masa wariyar launin fata saboda shi baki ne kasan abin da yake faruwa a kasar Italiya shine a duniya babu mutanen da suka kai su yin wannan abu na wariyar launin fata kuma gashi hakan ya biyo kan har ɗaya daga cikin fitattun yan wasa a kungiyar ta Napoli wanda suka ci zarafin sa a TikTok kuma Osimhen ya bayyana rashin jin daɗin sa karara a fili inda ma har jami'in sa ya lashi tokubin danganawa kotu dangane sun mika kungiyar ta Napoli ga kara dangane da cin mutunci da suka yi wannan dan wasa a shafinsu na TikTok a daidai wannan lokaci azumin bai bata lokaci ba ya dangana shafinsa na Instagram ya goge duka hotunan da yake da shi sanye da rigan kungiyar kwallon kafa ta Napoli saboda ya nuna bacin ransa ga mahukunta kungiyar bayan wannan dan tashin na da ya gudana tsakanin sa da mai horis da yan wasan kungiyar a karawan su da Bayogna a karshen makon da ya gabata ai dadi na da Najeriya kenan shi idan kun masa kankara sai ya muku na itace kaga ai ya je ya yi iya abin da zai iya iya karfinsa duka yi yanzu sauran ya rage ga sa ne in zai shigar kotun ma shigar in ba zai shigar ba a ga yadda abin zai kasance kuma dan wasan an bayyana cewa yana dakon kungiyar ta Napoli ta ba shi hakuri dangane da wannan cin mutunci da ta masa a TikTok na dan wasan yana buƙatan bugun da kase mai tsaron gida aka ba shi ya buga wannan kwalle zubar shine suka sanya wani faifai na magana da ake yi dangane da wannan al'amari wanda wannan karar ya nuna cin mutunci ne wa ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasa daga nahiyar Afirka da kuma Najeriya baki daya ban ji daɗin abin da ƙungiyar ta Napoli ta Osimhen ba magana ta gaske a daidai wannan lokaci dan wannan abu ne abu ne da ke ɗauke da matuƙar takaici idan har ka san darajar mutane za mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance wa Napoli da Victor Osimhen a daidai wannan gabar wanda tuni hasashe suka nuna cewa ma adabo da ƙungiyar ɗan wasa zai nan ba da jima ba a daidai wannan lokaci na ka ƙarshen wannan tattauna ni ma barin ya adabo sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu a kodayaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai an jima.